This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Alhamis 24 ga watan Oktoba na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfila da kanin labarai. To Hafiz jiya Laraba Amurka ta ce an tura sojojin Koriya ta Arewa dubu uku zuwa Rasha a farkon wannan watan kuma ana horar da su a can. sakataren harkokin wajen amurka ya faɗi jiya laraba cewa kisan da isra'ila ta yi wa shugaban hamas ya hanya sanwar ya ba da wata dama ta cimma yarjejeniya daga nan za a ji cewa dakarun sojin saman turkiya sun kai farmaki kan mayakan kurdawa iraki da siriya a wani mataki na ramuwar gayya kan harin da aka kai kan wani muhimmin kamfanin tsaro na gwamnati kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin namu yanzu za ku ji cewa masana harkokin diplomasiya na kasashen afirka sun fara yin tsokaci kan babban zaben amurka da za yi a watan nuwamba mai zuwa eh, kamar yadda na ce mu ba amurkawa ba ne su ne za su duba wane ne ya fi cancanta su zaba mu a namu bin diplomasiya kowaye ya zama shugaban kasa za mu iya dubawa ne menene za mu nema a matsayin mu na kasa bayan nan za a ji cewa yayin da zaben kasar ghana ke kara gabatowa hukumar wayar da kan jama'a ta kasa ncce ta fara aikin wayar da kan jama'a fadin kasar ƙungiyoyin matasa wayanda suka dace we call them youth activists of political parties da muke zama tare mu shawarci juna mu kuma san matakin da za mu doki mu magance wasu matsalolin da za su zo su kawo mana sabani cikin zaben kamar kowace rana alhamis yau ma muna tafa da shirin domin iyali da alheri grace abdi ke gabatarwa a wannan makon shirin zai kawo muku ci gaban tattaunawa kan batun taimakekeniya tsakanin ma'aurata a gidajensu amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya. Jiya Laraba Amurka ta ce an tura sojojin Koriya ta Arewa dubu uku zuwa Rasha a farkon wannan watan kuma ana horar da su a can. Mai yiwuwa su yaƙi tare da sojojin Moscow a yaƙin watanni talatin da biyu da suke da Ukraine. sakataren tsaron amurka lloyd aston ya shaida manema labarai cewa ba a san me sojojin pyongyang ke yi a rasha ba abin da ya rage sai dai a jira a gani kakakin father white house john kirby ya ce amurka tana aiki kafaɗa da kafaɗa da ƙawayenta da abokan hulɗa don samun cikakkiyar fahimtar lamarin Karbi ya ce sojojin na Koriya ta Arewa sun yi tafiya ta jiragen ruwa tsakanin farkon watan Oktoba zuwa tsakiyar wata daga tashar jiragen ruwa ta Wonsan zuwa baldostok na ƙasar Rasha. Sa'an nan in ji shi an aiki da sojojin Koriya ta Arewa zuwa wuraren horar da sojoji da dama a gabashin Rasha. Sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya faɗi jiya laraba cewa kisan da Isra'ila ta yi wa shugaban Hamas Yahaya Sinwar ya ba da wata dama ta cimma yarjejeniyar kubatar da sauran mutanen da ke hannun Hamas a zirin Gaza. Da yake magana da manema labarai a Tel Aviv kafin ya tashi zuwa Saudiya, Blinken ya ce Isra'ila ta samu nasarori da dama a yakin da take da Hamas, ciki har da rage karfin sojan kungiyar. Babban jami'in diflomasiyya Amurka ya ce abin da ya rage shine mayar da mutane gida da kuma kawo ƙarshen yakin. Blinken ya gana da shugaban Saudiya Mohammed bin Salman na tsawon sa'a ɗaya a birnin Riyadh, inda ya nufi ƙasar Qatar sannan kuma ƙasar Birtaniya, domin ci gaba da tattauna da jami'an ƙasar don ƙoƙarin kawo ƙarshen yakin da Isra'ila ke yi da Hamas a Gaza da kuma ƙungiyar Hezbollah ta ƙasar Lebanon. Duka ƙungiyoyin biyu na samun tallafin soja da kuɗi daga Iran. dakarun sojan saman turkiya sun kai farmaki kan mayakan kurdawa iraki da siriya a wani mataki na ramuwar gayya kan harin da aka kai kan wani muhimmin kamfanin tsaro na gwamnati wanda ya kashe mutane biyar tare da jikkata wasu fiye da ashirin ma'aikatar tsaron ta ce sama da wurare talatin ne aka lalata a harin ta sama ba tare da bayar da cikakken bayani ba kan wuraren da aka kai harin kai harin na zuwa ne sa'o'i bayan da ake zargin mayakan kurdawa ne suka tayar da mamai tare da buɗe wuta kan kamfanin jiragen sama da na tsaro na tusas an kuma kashe maharan biyu mace da namiji in ji ministan harkokin cikin gida ali yarlikaya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla an jima kaɗan sarfilo zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu yayin da ya rage ƙasa da makonni biyu a gudanar da babban zaɓe a nan amurka masana da masu shari'a ƙasashen afirka na ci gaba da yin tsokaci akan yadda salon siyasar ta amurka yake tafiya tuni da wasu jihohin amurka suka fara gudanar da zaben wuri inda wasu masu kada ƙuri'a ke zuwa rumfunan zaɓe su kada ƙuri'a ko su aika da takardar zaben su ta gidan waya ga rahoton da wakilin mustapha nasiru tsari ya haɗa mana manyan 'yan takara guda biyu wato mataimakiyar shugaban kasar amurka kamala harris da kuma tsohon shugaban kasar ta amurka donald trump su ne ake ci gaba da tafka muhawara a kansu yayin da a ɗaya gefen masana harkokin diplomasiya ke bayyana cewa idan aka dubi yadda lamuran siyasar kasar ta amurka ke tafiya akwai abin da shugabannin afirka ya kamata su koya Tsohon jakadan Najeriya a ƙasar Afirka ta kudu, ambasada Ahmad Musa Ibeto, ya ce duk da yake Najeriya na da alaƙa ta hudar kasuwanci da sauran lamuran diplomasiya har ma da sha'anin tsaro da Amurkan. Amma akwai buƙatar samun shugaba da zai baiwa ƙasashen Afirka kulawa ta musamman. Mu a Najeriya muna da watan alaka idan ka lura ko lokacin obama da yake president wanda yake shine democrat in ka lura abubuwan da muka samu tsakaninmu da su bai hoye bambanci tsakanin abin da muka samu tsakaninmu da su lokacin da trump yake mulki ba saboda haka na eh, kamar yadda na ce mu ba amerikawa ba ne su ne za su duba wane ne ya fi cancanta su zaɓa mu a namu abin diplomasiya kowaye ya zama shugaban kasa za mu iya dubawa ne menene za mu nema a matsayinmu na kasa dangane da dangantakanmu da wannan ƙasa ta shiyan bilateral watan tsakaninmu da su daga ƙasa da ƙasa ko kuma a multilateral ɗayyan ƙasashe shine za mu duba. A dangane da wasu matsaloli musamman a kan baƙi 'yan Najeriya da ke zama a ƙasar Afirka ta kudu, ambasada Ibitu ya ce zai yi wahala a samu wani canji. ganin yadda manufofin amurka da na afirka ta kudu suna da kama a kan lamuran bakin idan ka lura da matsayin da matakin da south africa ta dauka daidai yake da matakin da amurka ta dauka misali sun bude ƙofa yanzu nan idan muka yi maganan wannan gwamnatin Biden da yanzu take kan mulki kuma musamman kamar su eh, 'yan democrat kenan ga karban baki mafi yawanci suna duba ne wani irin ci gaba ne wani irin gudunmuwa waɗannan baki ke karba za su yi wurin ci gaban kasansu. Republican in ka ji abin da shi Trump ke faɗi yanzu yana dubawa ne cewa shin bakin nan in sun zo shin wani tasiri ne za su yi. To idan ka lura da kuma misali matakin da gwamnatin eh, afirka ta kudu ta dauka yanzu musamman game da mu 'yan najeriya shine tana duba shin wa'yansu abubuwa ne mutanenmu suke yi a kasansu a bangare guda kuma masu bibiyar siyasar ta amurka daga nan afirka suna ganin tsakanin kamala harris da kuma donald trump babu wani abin mamaki ga duk wanda ya samu nasarar cin wannan zaɓe in ji kabiru abubakar mai jama'a ɗaya daga cikin masu kallon yadda siyasar amurkan ke tafiya so ita kamala harris din mutane wanda suke yankin afirka kusan da yawansu suna tausaya mata ganin cewa mace ce ita sannan haka zalika kuma a amerika ba a taba samun mace ta zama shugaban kasa ba so za ka lura mafi yawanci a saboda an gwada donald trump mutum ne wanda yake da subul da baka zai faɗo wata magana kuma ko a can din turan suke mai korafi ba mutum bane mai saurin nuna cewa ya janye kalaman shi yana iya kai labari saboda magana ta gaskiya shine ko dawowan shi da zaka ga jam'iyyar shi ta sake tsayar da shi kuma maganan gaskiya ko yanzu aka ce shi ya ci din ba za a yi mamaki ba na'am a yanzu dai akwai buƙatar ɗaukar darussa masu yawan gaske musamman ga 'yan siyasar kasashen afirka akan yadda lamuran zaben ƙasar ta amurka ke tafiya ba tare da samun labarai na ɗaukar nauyin 'yan bangar siyasa ba na 'yan afasa kowa ya rasa. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Gasar filiya da labaran duniya kashi na biyu. Yaƙin da Pakistan ke yi na kawar da cutar shan inna na fuskantar kalubale yayin da al'ummar duniya ke bikin ranar cutar shan inna ta duniya a yau ranar 24 ga watan Oktoba. Ƙasar da ke da makaman nukiliya ta samu masu dauke da cutar 39 a bana idan aka kwatanta da shida a shekarar 2023 da kuma 20 a shekarar ta gabata. A cikin shekarar 2021 al'ummar kudancin Asiya ta nuna alama tana kan hanyar kawar da kwayar cutar ta shan inna inda aka samu mutum guda kawai da ya kamu da cutar a tsawon shekarar yawan bi gida-gida don yi wa yara masu shekaru biyar da haihuwa allurar rigakafin cutar shan inna abu ne mai haɗari a pakistan poziya kalwar ta zama mai yin rigakafin shekaru uku da suka wuce mazauniyar lardin sid da ke kudancin pakistan ce matar mai shekaru talatin da biyar da haihuwa ta ɗauki aikin wucin gadi saboda tana buƙatar kuɗi. Ta ce tana jin tsoro sosai amma tana mamakin yadda za ta ciyar da 'ya'yanta idan ba ta yi aikin ba. Kalwar ta shaida wa muryar Amurka. Tana aiki a wani yanki mai hatsarin gaske na Sid inda 'yan fashi da makami ke yau mutane fashi da rana tsaka. A ɗaya ɓangaren kuma fiye da mambobin majalisar dokokin amurka 60 ne suka rubuta wa shugaba joe biden wasiƙa a jiya laraba inda suka buƙaci ya sa baki don ganin an sako fursunonin siyasa a Pakistan, ciki har da tsohon Firaminista Imran Khan. Wasiƙa ta bayyana cewa a watan Fabrairun da ya gabata, a zaben 'yan majalisar dokokin Pakistan an tafka kurakurai da ba a taɓa ganin irinsu ba a tarihi. Da suka haɗa da maguɗin zaɓe da ƙoƙarin da gwamnati ke yi na hana masu kaɗa ƙuri'a sauki haƙƙinsu. Da kamawa da tsare shugabannin siyasa da 'yan jarida da kuma masu fafutuka. Ƙungiyar 'yan majalisar dokokin Amurka ta yi kira da gaggauta sakin kan tare da kawo ƙarshen ci gaba da tsare magoya bayan jam'iyyarsa ta Pakistan ta Tehreek Insaf. Daga ƙarshe ma'aikatar shari'a ta Amurka ta aike da wata wasiƙa zuwa ƙungiyar Super park ta Elon Musk. Tana gargaɗin cewa kyautar dala miliyan ɗaya daga hamshakin attajirin mai kamfanin Tesla na iya karya dokar zaɓe ta gwamnatin tarayya. kamar yadda ƙungiyoyin labarai dama suka rawaito a jiya laraba. suna masu ambato mutanen da aka yi wa bayani kan lamarin. Wasiƙa daga sashen kare mutuncin jama'a na ma'aikatar shari'a wanda ke bin yiwuwar cin zarafi da suka shafi zaɓe ta isa ga ƙungiyar park. Ma'aikatar shari'a da ƙungiyar Max ta America park ba su amsa nan da nan ba ga buƙatar yin sharhi. Ilin Max haifafan Afirka ta kudu ne wanda yake goyon bayan ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican Donald Trump. gabannin zaben da za a yi a ranar biyar ga watan Nuwamba. Ya bayyana a ranar Asabar yayin da yake magana a gaban taron jama'a a Pennsylvania cewa zai bayar da dala miliyan ɗaya a kowace rana har zuwa ranar zaɓe ga wanda ya sanya hannu a takardar kokensa ta yanar gizo mai goyon bayan kundin tsarin mulkin Amurka. To da a da Sarfil Hashim Gumal da ya karanto mana labarin duniya. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. A ranar bakwai ga watan Disamba 'yan Ghana za su zaɓi sabon shugaban ƙasa da 'yan majalisar wakilai 275. Wannan shine zaben ƙasar karo na tara a jere tun bayan komawarta kan tsarin mulkin demokuraɗiyya a shekarar 1992. Ghana ta yi fice a yammacin Afirka a dimokuraɗiyya da kwanciyar hankali a siyasance domin an warware takaddama sakamakon zaɓe sau biyu a zaɓukan 2012 da kuma 2020 a kotunan shari'a. Har ila yau, an sauya madafin iko tsakanin manyan jam'iyyun ƙasar biyu, MPP mai mulki da kuma jam'iyyar NDC sau uku a shekarun 2001, 2009 da 2017 daga Akara. ga rahoton da wakilin idris abdullah bako ya aiko mana Hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa cibiya ce mai zaman kanta wanda aka kafa ta ƙarƙashin sashe na 231 na kundin tsarin mulkin ƙasar Ghana. Hukumar tana aiki don haɓakawa tare da ɗorewar dimokuraɗiyya. Daraktan shirye-shirye na hukumar Dr. Imran Muhammad ya yi wa muryar Amurka ƙarin bayani kan yadda hukumar NCCE ta shirya ilmantar da masu ruwa da tsaki a kan zaɓen ƙasa mai zuwa. Yau NCC e, muna da wani kwamiti ne karamin da mu ko muka kebe maka kanmu kan wannan kwamiti yan sanda na nan political parties kungiyoyin siyasa na nan sannan wasu hukumomi na gwamnati wanda aikinsu ya shafi zabe kamar electoral commission ke muna kiran shi interparty dialogue committee wannan kwamitin nan ya ba mu hanyar da mu samu haɗin kai da kuma kungiyoyin da ke zaman kansu muke kiransu csos kuma kungiyoyin matasa wayanda suka dace we call them youth activists of political parties da muke zama tare mu shawarci juna mu kuma san matakin da za mu doki mu magance wasu matsalolin da za su zo su kawo mana su cikin zaben Sufeto janar ɗin 'yan sandan Ghana Dr. George Akufo Damfare ya tabbatar wa al'ummar Ghana zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana. We the police and the rest of the security agencies. Ce mu 'yan sanda da sauran jami'an tsaro za mu yi iyakacin ƙoƙarinmu tare da sauran masu ruwa da tsaki domin ganin zaɓen bana ya kasance cikin kwanciyar hankali. 'Yan Ghana dai ku yi naku ɓangaren domin dukkanmu za mu fita don ganin an samu zaman lafiya. Go all out to ensure that there is peace. Bayan wannan jawabi na Sufeto janar ɗin 'yan sanda a ranar Lahadi 13 ga watan Oktoba a karon farko a ƙasar nan wasu matasan jam'iyyun NPP mai mulki da na adawa ta NDC suka yi tashin hankali a yayin tafiyar atisayen lafiya da jam'iyyu suka saba yi duk ƙarshen mako inda har wani daga cikinsu ya fito da bindiga ya harbi mutane biyu kuma hudu suka ji rauni. Shin ko me hukumar NCC za ta ce game da hakan? Kundinmu na mulkin demokratiya da mu na kasa ya hana rika makamai inda ba 'yan sanda ba kuma zan saya kan muryar mu nan na VOA yi ma matasan mu na political parties kungiyoyin siyasa su dunga suna yi ma matasan su nasiya yau farin cikin ku ne a ce kun ci zabe amma wannan farin ciki za wayi gari ya zama maka bacin rai don ka ci zabe she ba zaman lafiya in ka ci zabe da zaman lafiya za ka yi kai mulki wasu al'ummar Ghana sun yi tsokaci game da zaben da za a gudanar a ranar bakwai ga watan Disamba 2024 ne na kutaru Muhammad gaskiya wato zabe abin da za na kasan ghana ne ita yisi kwaskwarin da aka ce ta yi game da batun gyara daidai a shawara na ta yi kokari ta yi saboda a zauna lafiya sunana gimbiya ummul jafa jafar ko zan isa zuwa ga malumma da sarakai masu faɗa ji da iyaye su ma 'ya'yansu gargaɗi game da batun zaman lafiya zaɓe an yi insha allahu an yi lafiya a gama lafiya amma da taimakon iyaye da masu faɗa a ji ni ne mustapha daga accra ghana ko da yake akwai rashin fahimta kadan tsakanin hukumar zabe da babban jami'an ada wato ndc ina da imani kan zaben ayi cikin lafiya don kowane zabe da muke yin gana kamin a yi ta ga wadansu alamu kama wani tashin hankali amma karshe muna yin ta cikin zaman lafiya kamar yadda masana suka ce wajibi ne ga dukkan masu ruwa da tsaki da suka hada da gwamnati jam'iyyun siyasa da 'yan takararsu ƙungiyoyin farar hula kafafen yaɗa labarai masu zaɓe ƙungiyoyin addini shugabannin gargajiya da jami'an tsaro su taka rawar gani sosai domin tabbatar da gudanar da zaɓe cikin lumana a ghana idris abdallah bako sashin hausa na muryar amurka daga accra ghana a gaida idris abdallah bako yanzu kuma ga shirinmu na gaba ya allah ya allah na roka allah ni kai ne na roka baro ki ka ton ka ku jama'a tambaya ni ke da akwai wayansu mazan zaki gani a lokacin da suka yi aure tare da mata ba yi da komai wahala ne suka tashi amma zaren allah ya hore mushi ya samu dukiya sai ki gani sai ya juya ma wanda take gida baya Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyalin na lafiya. Kafin mai sallama da bakin da muka gayyata domin nazarin yadda za a iya samun fahimtar juna tsakanin ma'aurata. Inda mata za su iya samun bakin magana a lamuran da suka shafi iyalansu. A yau bakin sun bayyana yadda za a iya samun fahimtar juna tsakanin ma'aurata. Ko da matan suna aiki ko kasuwanci da suke iya taimakawa mai gida ɗaukar nauyin gida ko babu. Har yanzu muna tare da bakin da wakilinmu Zainab Babaji ta gayyato da suka hada da Farfesa Murna Ahmed ta Jami'ar Jos da 'yan gwagwarmaya Aisha Aliyu Usman da kuma Hajiya Salma Muhammad sai kuma magidanci Farfesa Ali Ahmed Difa. Zainab gareki. hajiya wani lokaci matan nan idan ya zama na su suke daukan ɗawainiya za ki ga suna wani cika da batsewa suna wani tunƙaho sai ya janyo kusan za a ce raini ma mazajen nan a cikin al'umma ba ta da kunya da sauransu yaya ma zai shafi rayuwar iyali da kuma al'umma gaba ɗaya gaskiya yanayi yadda su matan idan sun gan allah ya hore musu sai su gan kaman ai duniyan gabaki ɗaya su ne da ita to ai komai yaya mu mata komai dukiyan da muke da shi muna karkashin namiji ne don namiji shine gaba da mu mu in allah ya hore mana dole ne mu sauke kanmu mu bi umarnin miji inda muna da shi mu miji shi ma yana da shi ba abin da za mu ce a yau ai mu ne da shi miji bai isa ya gaya mana magana mu yi amfani da shi ba ba haka ba ne amma kin san wani, lokaci wasu mata idan tana daukan ɗawainiyan sai ya zama kuma a'a ya ce shi in ya samu kuɗin shi a'a zai ƙara aure ne gashi nan dai abubatu sabgan gaban shi kawai zai kai ba kya ganin kamar matan ta wannan ma zai zama musu abin bakin ciki ko bacin rai gaskiya magana da kika faɗan nan haka take akwai wayansu mazan zaki gani a lokacin da suka yi aure tare da mata ba yi da komai wahala ne suka tashi amma zaren allah ya hore mishi ya samu dukiya sai ki gani sai ya juya ma wanda take gida baya wayansu ma sai ki gani za su je su auri macin da take da hali ne sai su nuna ma wanda take gida da yake ita ba ta da komai sai dai ta tambaya kafin a bata sai ki gani shi ita wannan ita za a dinga daukaka ita ke mai fada aji ken da baki da shi ke kina zama ne oho naki ma in kika faɗa ma ba za a ji miki ba Farfesa Ahmed barin dawo gare ka um, idan ka duba yadda ake zama musamman a nan arewa zama na karkara idan ka koma karkara ka ga yadda suke zama kila za a ce mata suna zaune a gida ne namiji ne zai ɗebo ruwa namiji zai kusan kusan komai ma a cikin gidan nan sannan kuma ranar da aka ce baya da hali ko ba shi da lafiya sai kaga ana zaman tashin hankali akwai wanda na sani wanda matan shi tana da 'ya'ya guda biyar a ciki akwai 'yan biyu nan da nan ta zo ta sake haihuwan 'yan biyu kafin ka ce ko aka ce daga kasuwa ba ma aka ce ba ne don na gan shi daga kasuwa tun da ya tattara kayan shi ya bari kusan shekara takwas har muka bar ƙauyen nan bai dawo ba ku baka ganin kamar irin wannan eh, ya zama na waya ma mata ta yadda maza za su duba wa'yansu bangarori saboda gudun nan da ya yi ya gudu ne saboda ya san cewa wahalar nan a kan shi ne mm. inda tana da wani abin da za ta iya taimakawa kila da ba zai gudu ba kana ga kamar lokaci ya kai da ku maza ma za ku fara goya ma mata baya ta yadda ko da ma ba kwanan macen nan za ta iya ɗaukan nawayan gida? eh lallai maza ya kamata a zamanin yanzu su ta hanyoyi da yawa su goyawa matan nan baya goya bayan nan kuwa zai zama na idan tana da ƙoƙarin hikiman wani abu sai mai gida ya tanada mata abubuwan da zai data bukata don ko ta ɗaukaka wannan jari ko kasuwancin kai idan ma ta ga ka goya mata baya a wannan al'amura za ka ga wasu abubuwan kawai za ka iske an gama yi ne ta yi su ta yi su ma iyalanta ta yi su ma yaranta da sauransu to kaga in makaranta ne ba ta cikakken goyon baya ta yi don ta samu aiki mai kyau kasuwancin da suke yawanci mata da ɗan kasuwancin nan suke biyan bukatan gida da yawa kai a da iyayenmu kai dai kana da matanka amma kowannensu a da tana ƙoƙarinta tana da ɗakinta tana da rumbunta da sauransu to ganin cewa tana da gonan tana da ma'aikatan kai kuma ka ba ta wannan ciki to a zamanin nan ma ko da ba su da gona da rumbuna ya kamata mu yi maza su ba su gudumawa irin na yanzu To amma akwai wa'insu mazan da suke ce idan suka ba mata gudunmawa har suka zo suka zama wani abu sukan ɗaga doro su yi wani tunkaho su kusan za a ce sun fi mazan ko kuma suna raina mazan ba ka ganin wannan ma zai zama muku matsala? ba zai zama matsala ba yau ina yawan matan da sun yi girma sun yi suna da mukamai suna fa yawancinsu sun fi gane cewa wannan makami da allah ya bani ya bani nema don in yi taimakon iyalina sosai wannan kuma yadda na girma na kai wannan matsayi ma ga inda mai gidana ya taimaka man ya tura ni na kai wannan state idan fama akwai masu tsoron ko irin wannan zai faru to ki duba statistically guda nawa suka faru a yawanci ba haka yake ba idan kuma ya faru ya faru ne irin ɗaya ɗin nan a cikin ɗari so bai kamata maza su ja kafa don wannan ba. Irin maza masu cewa ba sa son ma matansu su yi aiki kawai su zauna a gida kila wayansu ma saboda kishin a kar a a gansu a waje ne ko saboda addini ko wani al'ada duk wayannan baka ganin kamar matsala ce? To irin wannan mutane abinda ni na kule kan faru shine ko bai barta ta yi makaranta ba ko bai barta ta yi aiki ba so yaran nan ma da za ta rayar da su renar da su sai ka samu ba ta da ko ikima ko sani irin na kasuwanci ko irin na aikin gwamnati ba za ma ta zama da cikakken iya ilimi ko ganewa da za ta taimaka wa yaranta mu ce ma maza su girma da sanin yaya duniya yake ba idan zai yi ɗan kaza yana samari su ce a'a ai ba haka ba ne ganin su ma suna da wannan sani so zaman gida kawai to ban tsamman ko addinan ma sun goyi bayansa ba ma an goyi bayan duk inda za ka taimaka ga ci gaban iyalinka ko na sani ko na sanin eh, addini ko na sanin kasuwa duk dai abin da za ka yi domin ita ne iyayen amin uwar yarka ko 'ya'yanka kuma ita ne ainihin inda ake fara koyarwa da sani wa yaranmu kenan idan tana shirya. To madalla nan kuma za mu sallama da bakin namu sai kuma mako mai zuwa ku ji mu da wani sabon shirin. Muna godiya ta musamman ga bakin namu da suka ba da gudunmawa ga nazarin wannan mukala da suka hada da farfesa murna Ahmed ta jami'a Jos da 'yan gwagwarmaya Aisha Aliyu Usman da kuma Hajiya Salma Muhammad da magidanci farfesa Ali Ahmed Difa. sai kuma wakiliyarmu zainab babaji da ta jagoranci tattaunawa da dadi balawe da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke muku fata alheri kai mata su ne duniya su ne dadihin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi dan su To madalla a gaida alheri grass Abdu masu sauraro sai a yi mana afuwa ba za mu samu damar kawo muku takaitattun labaran duniya ba yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman sarfil hashim gumal da kuma editan mu na yau mahmud lalo da kuma wanda ya daidaita mana sauti dadi balawe sai kuma injiniyar mu ta yanzu wato nashwa ni muhammad hafiz baballe nake muku sallama daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc salamu alaikum